وعلى آله وصحبه ومن تلا بهديه واستمسك بسنته إلى وبعد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الرابع والثلاثون حديثي نسلا تندو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنت أقول لك أبي سعيد الخدري الله يقال بشيء زي شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الزمن سيرة دا أمين الله سبك أغريش ينك شيوا mara aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza shi da hannunsa fa in lam yastadi fa bi lisani idan baya iyawa ya canza shi da harshensa fa in lam yastadi fa bi qalbi in baya iyawa ya kyamaci abun a cikin zuciyarsa wa zalika adafu al-iman wannan shine mafi raunin imani eh hadisi yana da dan shubha kadan kaga an ce duk wanda ya ga abin yi daga cikin ku ya canza da hannunsa ko dan ba zai yi canza da hannu ba da harshe don ba zai yi canza da harshe ba kalbi zuciya a cikin wannan shine mafi rauni imani ba zan iya ba sai zaman to ban canza din ba imani yana da rauni kenan eh ba ni da iko in canza da hannu sai na canza sai na gwada da harshe na ba zai yiwu ba to sai na gwada kuma zai rage abin a zuciya na to wannan shi ne mafi raunin imani idan ya nuna gazawan laifi da kenan eh za a yi daga jisun gazawan laifi ne mana ɗan ban iya canzawa da hannu ba na yi laifi to amma kuma laifin kaɗan ne bin nisba ba in har na gaza to canza da harshe imani na raguwa yake ta nan wajen idan ban yi canza da harshe ba in ta ba a zuciya na imani na shine mafi rum imani na sama sama yi da baki imani matsakaici kai da me a matsakaici raunin imani ya ce nan idan naga munkarin ya zama wajibi kira gare ni saurin canza da baki ko ba zan iya ba eh? akwai ka'ida ta shari'a wai al-mushakka tajlibu taysir idan abu na da wahala to wannan wahala yana janyo sauki to abu ya mun wahala sai na ga ba zan iya ba to ba zan iya me yasa ba zan iya ba ya ba ni amma wani zai iya yi eh dan mobi ne ni na kanka canza wani zai canza wata kenan wannan wanda canza da hannu ya fi ni kenan saboda yana iya yin wani abu wanda ni ba zan iya ba imanin shi ya fi nawa tun da ya fi ni iko ya fi ni imani kenan tun da a wani aikin alkhairi da zai yi ba iya ba ya samu iko na wani aikin alkhairi wanda ni ba iya ba na kololuwa wannan wannan an yi karatu karatu aka yi wannan zai iya cin jarabawa sai ci jarabawa ya samu eh kai kuma duka karatu kai amma ba za ka iya ba sai ka samu waye fa wani sai ba amma da duk da haka dai ka mai matakin kariya a ranar da kai rashin lafiya si si din nan da yaka san kare ku fahimta jona ko kenan wanda ya fi daraja shi ne wanda ya kyamaci abin da hannun sai gyara da hannu sannan wancan wanda ya gaba zai iya bai na ganin yake zai canza da hannu zai iya shan wulatsanci ko za a iya dukan shi ko abin da ya kama da wannan ko za a shi sai zai yi bai iya turiya irin da wannan ba shi ne mai daraja da biyu wanda kuma ma yana ganin yi magana da baki shi ma matsala ne zai iya cin duka ko za a iya kulle shi ko za a iya ɗaure shi ko kaza ko yana kaza an gane ku? sai zan iya zai iya abin da zuciya wannan shi ne mafi rauni wanda babu imani gaba ɗaya shi ne ya shu zuciyar shi bai kyamaci abin ba وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل shi ne babu wani imani a wannan gurgurun bayan komai da idan ɗin mutum ba zai iya inkari a ba zai iya mace abin da zuciyar shi ba yana kallon mata tsarara sai ji ji komai a zuciyarsa yana ganin ana shirka baya jin komai halin alin zuciya ke da matsala a cikin zuciya na imani eh don babu imani kenan ya yarda duk wanda baya jin komai wanda aka yi ya ga yana kallon tv tsirara mata suna tsirara ya ci gaba da kallon bluebeam Ina ma har farin ciki yake da kallon bai jin wani abu bai jin wani ya mace abu ya an ne ko musulmi an ce wa laisa laisa zalika min al-imani abada kadari wa laisa wara'a zalika min al-imani abada kadari na ba ce ya rasa da ayati na ƙarshe fa man jahada hum bi qalbihi fa huwa mu'min a wallahi sawara a zalika min al-iman habata kaza akwai ne akwai me akal yana akwai abin da ke kasa da habbata kardali ai ba kwayan kuma yau shine daga cikin masu fita daga wuta akwai wanda imanin su ai zarra bai kai wannan kardal ya bai zarra girma ko imanin da mutu shi a nan bai kai ƙasar ba amma zai iya kai kaiwa zarra ko ƙasar zarra tunda wanda za su shiga wuta ai akwai wanda yake imanin su bai kai ma ƙwayar zarra ba a fitar da su a cece su da sauran an gano wani ko kaga zahirin abu kenan ya nuna mana in mutum ba zai iya inkari da zuciya ba to imanin shi ya yi lo da yawa saboda kaɗan inji ya buga a kan shi to yanzu wai za mu ɗauka cewa mutumin da ya kasa canza munkari ya yi laifi yana da iko a bai da iko suna ce fa illa mai sadi an ce la yukallifu Allahu nafsan illa shi ne ba wajibi wala ta wajen bilal tiyari an a bilal tiyari babu wajibi babu iko misali ba shi kuma yanzu kaga shi kenan ba za mu ce yayi laifi ba amma darajar shi ne bai kai wancan ba an gane wannan ku. dole ne ka canza da hannun ba za ka iya ba baki ba za ka iya ba zuciyanka ka kyamaci abin idan mutum ya ga bai kyamun munkari to gaskiya injin shi ya kusan bugawa a wani hadisi ya nuna mana al'iman ya zido wa yankus imani yana karuwa kuma yana raguwa ya zido da biyar al'amal wa yankusu bi na ƙasa ko yana karuwa da karuwa aiki kuma yana na ƙasa da na ƙasanta to a nan wajen ya canza munkari na wulat ya za mu yi alaƙa da shi canza munkari na wullat shi idan shugabanni suka yi kuskure shin zan sa hannu ne in gyara da ƙarfin biya shi yana da nashi ƙa'idan da in har zai iya gyarawa a ah, kuskure na wulan ba da hannu ba tare da matsala ya faru ba zai iya kamar daga shugaba zai yi wani kuskure sai na hana shi kuma shugaban bai fahimta ne zai fahimce ni ina shugaban ɗalibi na ne zama gwamna kawai daga zai caji da bashi shi suka kai sai eh, bari shi kaɗai ne kenan shi kaɗai ne bai an da mutane amma an da mutane ya yi na? eh akwai kashi da na kusa da shi na sauri na ke hannun na hannun suka kai ba a ramu jin tsoro a wannan ban tara mutane a kan bukari ba bai inkarin da na bai inkari ne wanda gaban manya yan uwan shi wanda ba zai janyo gaugawa su shiga cikin al'amarin ba an gano wannan amma ɗin inkari ne a gaban taron jama'a haka wanda zai zama wulaƙanci gari shi bai halatta haka wannan zan cewa a canza da hannu kurakurai na wulat ba a canza shi da hannu irin wannan a gaban taron jama'a gaban gauga an gani haka nan ba a gyara mai da harshe a gaban gauga ɗin zai janyo munkari misali ba za a gyara ba saboda annabi ya hana irin wannan gyara kuskure a gaban jahilai saboda fitinan da yake janyo wato an wani hadisi ya zama an maksus an gane wanda wannan yana daga cikin abin da su khawarij ba su yarda da shi ba su khawarij suna ganin matakin farko a gyara da hannu to matakin farko ne a gyara da hannu amma manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo yanda da hadisi akwai shubha manzo Allah da ya zo Allah ya turo shi ne dan yayi yaƙi da bautan gumaka da shirka to da ya zo ainihin makka ai ga ana bautan gumaka 360 to nan gumaka da ake bauta wa 360 a Ka'aba da ya zo da hannun canza sai da ya fara yi da baki farko sai da ya kyamaci abin da zuciyarsa a wannan daga baya ya zo fara wa'azi da baki matakin ƙarshe shi ne wanne zama da hannu shi ne lokacin da aka fito maka to ya za mu fasara hadisin da ya ya manzo Allah ya fasa rabi shi ya faɗi magana falibari da yanzu amma bai fara da hannu bai fara kai abin da zuciya sannan sai ƙarshe na nisa da ƙarfi da ƙarfi ga zuwa zagirin abu ba kan tattalin mace matakka ita in kan kangare maka ba in ta ku mutaki ne ba ta fara bi ba su da hannu wallahi ta kafu na mushu da hunna zu hunna aka ce wa hajiru hunna fil mazaji wa garibu hunna yana mata yana kujin jitsu tsoron kansu saba mu fara musu wa'azi ba wai hannu ya fara da zama kawai daga aure kawai da fara jin hannu ba ku yi musu wa'azi sannan sai ku kaurace musu a wajen kwanciya matakin ƙarshe fadiri bugunna shi ne mataki na ƙarshe ku ce su ko su kafirai da ake mada'awa da an lafi fara yi ko da baki wanda ake farawa wa ma kunna na ta na ba asa ya zama alaƙa ta wannan hadisi da wannan da duk abubuwan da na kawo wannan su Thank you. ake wancan zaurin da zaurin da zira da sai da baki sai da sanar da kuma da nan shi zo naka abinda malamai suka ce a nan wajen shine wato inkarin mutum zai duba in abu ne wanda ba zai gyaru ba sai na hannu in hannu ne kawai zai gyara kuma munkarin sai mutum ya gyara da baki imanin shi yaro hannu ne kawai zai gyara munkarin an gani yanzu yara suna fada suna doce doki hankalin suna kan dukan nan sai kala kai ku bari kai ku bari kai ku bari ai kai kai amma zai tasiri zai tasiri kama su karaba suna yi ba sai an zan fuge su wani lokaci har da kula da ta ruga guje kaga wajen gyaran munkarin ba zai yiwu ba sai an mai to kai kuma sai ka sa baki ka yi ƙoƙari amma kuma matakin ba matakin baki ba ne mutum mutumin da munkari ba zai gyaru ba sai da hannu kuma yana da ikon gyarawa da hannun bai yi ba imanin shi yaro wanda kuma munkarin zai gyaru da baki sai yin magana sai ya kyamaci abin imanin shi yaro shi ne fi shine shi ne mafi raunin imani kana da ikon gyarawa da wannan mataki sai ka tsallake ka koma ta biyu kana da ikon gyarawa a nabi sai ka tsallake koma na uku to imanin ka na ta raguwa ne shi an gani to kuma akwai sanda mutum tabbas munkarin zai gyaru da hannu ne amma in yace zai taba shi da hannu zai janyo munkarin da ya ninninka shi to sai ya bar shi an gani sai ya koma mataki na biyu ya gani amma abin da ya faru da wannan bai fitsari a masallaci din ai da an zama mai bula da kowa ya dan kowa zai ɗauki zina a shi kan shi misali amma ɓannan da annabi ya zuwa zai biyo baya na cikin zaka ba shi a haka sai ya da shi ya mishi siya don ka sun san zuwa su ɗauki mataki a kai shi ko ba ka ba to wannan shi shine ƙa'idar da ya kamata a fahimta wajen canza munkari hadisin yana buƙatar tunani sosai in za a canza kada a canza da munkarin da ya fi shi shi yasa aka cire munkari na wulla aka ce kada yi musu inkari akan mumbari kada zo ana daga murya ana ana wa'azi ana kanzawa da harshe zai iya janyo matsala ko a ce za a yi masa zanga zanga ko abin da ya kamata duk zai janyo fitina ne ga al'umma ngani kada sarki sarki Salman na Saudiya kwanan nan akwai wata ma'aikata daga cikin ma'aikatan na irin kamfanin nan na private din nan sun ki biyan ma'aikata wata tara a Saudiya saboda dai wannan matsalar da ake fuskanta wanda ya shafi duk duniya gaba daya su ma ma'aikata bai biya su wata tara ba sai ma'aikata suka fito za su yi zanga-zanga yadda suka saba su wata rashin su ma'aikata ne za su yi gudu daga daga waje da tsoron za su yi zanga-zanga sarki ya ji sauri sauri ce to sauri kamfanin ka biya kuɗin suka bai sai sauri ka biya ma'aikata kuta tara a kyala mutane saboda wannan zanga-zanga aka gudu ko ba a saudiya to shi kenan gudu ko ban nan ina ma ana so a da kamfanin da yawa yau da waje a ce kan ku biya dan alayi nan da zaka saudiya dan fuskanci wannan matsaloli da ake fuskanta daga nan sai a buɗe ƙofa ga ana zanga-zanga a saudiya saudiya na daga cikin ƙasashen da mace da daya wasu zanga-zanga a duniya su ne ba a zanga-zanga amma ga shi ana so a da ƙofa ta hanyar makirci ina sarki ya yi sauri ya ɗauki mataki ya ce a biya su da gaggawa wanda suka riƙe ainihin bashin ne su الله أعلم نعم amma wanne ne zai fi tasiri zai duba wanda ya fi tasiri shi mata aiwatar a lokacin hmm. Laki da harshe mana, laki mutum da shi na da iko gyara da baki, sai kowa mataki na ƙarshe sai ga abu. mutum yana da mata mata tana yawan fita unguwa ba ka'ida ta je yawon nan ta je yawon nan yana da iko gyara ta gyara ba sai ga abin kawai zuciya bai su. kaga yana da imani a zuciya amma imanin mai nufi mai rauni ne na bangaren azabin imani aikin da ya aikata mai rauni ne ya kamata ya ta gawa ya wuce nan ya mutu in kari da baki ya yi ya yi ya ga garba na gaba ya sa hannu Eh. imanin shi ya ragu shi ne ma'am wurin hukam ta ta yadda za a haɗu su da 'yan majalisu haka a wuri sai malamai su ta inkarin wani abubuwa haka misali a gaban majalisa a gaban majalisa ai daidai ba matsala duka su shugabanni ne sun je sun isar da saƙo ne malami zai iya zafi ma a wajen ki kaji tsoron Allah gwamna Allah ya daga ka ya dauki kanka ka abin da kake wa musulunci a wanda majalisa wai didi amma kada a yada a jaridu da wasu abubuwa in an yi wannan ya zama inkarul alai a to ayi wannan zai malama za su ce ba mun zo gani ba ma kamar yan jarida ba mun zo gani yan majalisa ne kawai da kaza amma da zarar an fara to yan malam wane ya ce kaza kaza kaza yan jarida a tv da wai ana malam kaza to ayi wannan ne ya ce kamar daidai ne da malami ya shiga cikin matsalaci ya yi ta wa'azi ba bambanci na'am muje mu'amalatul kamu a wajen

ku ba za ku iya yin hukunci ga duwani sarki ba duwani mai mulki ba bi hukumar ya hukumar bil qawanin wadaiya ko garbiya sarki wanda yake hukunci da tsarin mulki na turawa turawan yammaci wanda ya kafirai tsarin mulki na kafirci ko kuma da yawa daga cikin tsarin mulkin misali in ma ya zama tsarin mulkin kafircin gaba daya aka dauko aka sa muku aka dasa muku ko kuma da yawa daga cikin ta akwai na musulunci kadan kadan kamar irin misra garuruwan larabawa suna haɗawa ne ga akwai ɗan na musulunci na musulunci su kuma ko tsari na faransa ko tsari na amurka ko tsari na ingila sai a haɗa da tsari na musulunci kaga wannan tsarin ya zama to tsari na kafirci to idan mutane idan mutum na hukunci da tsarin kafirci shi shi kafiri ne shi duk mai hukunci da tsarin kafirci kafiri ne shi tsari misali kamar cin kuna hukunci da demokradiyya demokradiyya ba tsarin musulunci ba ne sai mu ce to duk demokradiyya tsari ne na kafirci duk mai hukunci da tsarin kafirci kafiri ne ya wannan natija din amma demokradiyya tsarin kafirci ne duk wanda ya yarda da tsarin kafirci kafiri ne shine daidai idan mutum ya yarda cewa tsarin demokradiyya daidai ne akwai adalci a ciki sai ya fi cancanta da hukunci da shi ya zama kafiri kenan babu talazun tsakanin ana aiwatar da tsarin kafirci a kasar da cewa ka yarda ba talazun kana iya bin kana iya zama a kasar da ake amfani da tsarin da ba na Allah ba amma kai baka yarda da tsarin ba a zuciyarka da ke gano an yi wanda ya ga munkari ya yi ba riba kai baka ga munkari ka canza da ka yanzu zuma karanta in ba za ka iya ba harshe in ba za ka iya ba ka san shi a zuciyarka ba ka san shi har gari da kai abu abun liman kana kin shi a zuciya amma kuma imanin ka shine mafi raunin imani in kuma kana inkari daidai gwargwado ba imanin ya ƙara ɗagawa in kuma kana da iko ka cire ka cire wannan tsarin a majalisa ka ɗauko na musulunci ka sa, sai baka yi ba ka yi laifi kun gane wannan ko saka to kasashen da ake hukunci da kwanin wada'iya a duniya idan mutanen suka yarda da tsarin cewa tsari ne daidai da musulunci wayannan sun yi ridda kun ga akwai hadisin abu sa'alaba al-kushani mun karanta a cikin bulugul maram inna bi qawbi ardi qaumin ahli kitabin afala aqulu fi aniyatihim mu muna cikin kasa na wasu mutane ahli kitab shin za mu ci a cikin ƙuryansu yana zama cikin kasa ahli kitab kasa ahli kitab tsarin Allah ne ke bi ba tsarin Allah ke yanzu gina ya hukuncin zaman sahabi cikin wajen da sai annabi ya ce ka fita da kasari sauri ka fita kai rizali ba a ce ba misali ko ga kuma hijirar da sahabai suka yi zuwa ƙasar najashi habasha haka ba wani ba duk gashi nan da tsoron su akwai da su da suka nuna mana irin wayannan ƙasashe aka dan kai kana zama a cikin kasashen da ake aiwatar da wannan tsari kana zama a amurka ko faransa ko kaza amma ka san tsarin na kafirci ne tsari ne na ɗabutu to ba a cewa ka yarda amma in kana goyon bayan tsarin kana son tsarin shi ne mutum ya yarda kusanci wannan don wanda bai kasu wannan ba zai ce ma duk wanda ya zauna cikin kasar da ake bin tsarin da ba na Allah ba kafiri ne shi to wannan manhaji ne ba na ahlus sunna ba karko ka dauko manhaji na khawarij ha manhaji na ikhwanul muslimin manhaji na hizb tahrir ha manhaji na jama'atul takfir wal hijra su ne suka dauka wato kawai in ka zauna a cikin ƙasar ko ka zama limami ma a masallacin ƙasar to kayi rija kuma yana ku to shine mal albani ke cewa na wajen kuɗin nan wato farko ba za ku iya la tasari wala an tahkumu ala kulli hakimin yakum bil qawanil garbiya ba ku da iko ku yi hukunci da duk wani sarki wanda yake hukunci da dokoki na yammacin turai na kafirci wanda kaga dokokin na mai kafirci da shi a gane aw bi kasirin ha, ko kuma da yawa daga cikin dokokin kafirci ne annahu law su ila al-ajaba shi wannan mai hukunci da shi Ba ka da iko kace da an tambaye shugaban amma ce yanzu shugaban Misira. a yana amfani da wasu hukunci daga cikin dokokin faransa to da za a tambaye shi kana da iko kace da za a tambaye zai ce hukuncin Allah ne ai hukuncin ai tsarin faransa na Allah ne ko tsarin faransa shi ya dace da maslaha shi dace da shi ne mai maslaha na musulunci ba daidai bane in ya faɗi wannan ya zama arabi gane ku na annahu lulu da ajaba da annal hukuma bi hadhihi alqawanin huwa alhawm cewa da za a tambaye shi kamar a tambaye shugaban kasa na Najeriya ne shi me zaka ce da tsarin musulunci da tsarin demokradiyya ina wajen ci a ba ai demokradiyya ne ya maslaha ai na san demokradiyya kan musulunci na ko da yana sallah yana arziki yana kaza ya yi ridda amma ka tambaye shi in ka tambaye shi zai ce ma aba a ma haɗa ai kwata-kwata bai ma dace a haɗa kawo su kusa ba wannan fa tsari ne wanda ɗan adam ya zauna ya tsara ɗan adam mai rauni gashi kuma kafiri ma wanda maslaha ke cikinsa ai maslaha na cikin tsarin musulunci shike nan a ga musulmi ne shi sai dai kuma laifi ya danganci abin da ya yi ma ya zama fasiki ko ya zama azzalimi ko ya zama kufurin duna kufurin ko dai wanda abu ne da ya kama can don sauran su eh na'am na'am eh, wasani fi hadal asr ko kuma ya ce ai shine wanda ya dace da wannan zamani ya ce ai tsarin demokradiya ko tsarin gurguzu ko kaza shine wanda yake salihu li hadal asr shi dace da wannan zamanin wa annahu da yajuzu al-hukm bil islam cewa baya halatta ayi hukunci da musulunci ya faɗa haka ku ba za ku iya ainihin ku ce cewa su shugabannin za su amsa ba cewa hukunci bi ma anzalan lawal yawan bala ne. cewa hukunci da abinda Allah ya saukar yau bai dace ba zai yi su amsa haka ana yin samun masu amsawa ba akwai shugabanni daga cikin larabawa wanda wasu za su iya amsawa da wasu daga cikin sun samu tarbiyya ne cikakke daga ainihin yammacin turai suna da aƙida irin nasu suna ma kyaman musulunci da aƙidar musulunci amma kawai saboda suna mulki daga musulmi sai su dan ɓoye wani abu nasu yanzu shugaban tunisia wanda ya gudu din nan ai ya yi ƙoƙari a hankali a hankali sai ya mai da tunisia garin su kai ya hana mata sanya hijabi ya hana kaza wasu abubuwan da musulunci kwata-kwata yana ta faɗa da shi a hankali a hankali a hankali kuma maganan aure in kai aure ba su ɗaya za ka aure an za ka ƙara zai kama in ka ƙara mata zai kama kai dole duk sha'awar da kake yi mace ka aure mace ɗaya eh, in dai amma ka ɓoye karuwai ko guda nawa ne ba matsan ba karuwai in dai ka ce ai wannan ba mata aure na bane kawai na ajiye su ne don biyan bukata zai gyare ka amma ka aure ne matarka na biyu zai biyo hukunta ka to har wannan ka duba wannan abin mamaki zina ko da mata nawa ne ba matsala amma aure da mata biyu za a daure ka wani ya taba kawo misalin wannan wani malami ya je irin wani garuruwan da shi nuna lalaba aka ce mace ɗaya ake zuwa ya aure shi da ya zo na yana son yana sha'awar mace ya ƙara ya aka yi aka sai asiri ya tuni tunda su a tsaye da tsarin za ka yi aure sai ka je kotu ne dole hukuma ta san yawan masu aure a ƙasar ta kowa akwai akwai akwai fayil ɗinka akwai fasfo ɗinka ana danna sunan da za a kawo matan kaza ƴaƴan da kaza to su za ka iya yin aure a ɓoye ba wanda ya sani amma kuma in rikici ya haɗa ka da ɗan unguwa su tona su kuma za a ma hukunci mai tsanani a kan shi to shi wannan malamin sai ya aure irin wannan bai je kotu irin nan ba kawai aka bi ya bi dokan shi kawai bai yi aure abin shi to daga baya asiri ya tonu yadda ake cewa Allahu a'lam da asiri ya tonu hukuma ta wata kama shi dangaren ya gama da fushin hukuma da ya ga cewa zai sha wahala zai ce ai ba matar shi bace kawai ya ajiye ta ne farkashi ce kawai ya ajiye ne kawai don biyan bukata kai ta bashi hakuri karin dan Allah kai hakuri mun dauka mata aure ce kai kaza kaza ba irin wannan shugaban da yake da irin wannan tunani din ai kai tsaye ma ya fi turawan hadari inda kasar Amurka ba ta ma haka ba kasar Amurka kana auren mata 100 zaka iya aure haka nan faransa haka nan ingila amma sai da kasashen musulmi zai ga sai su yi training wasu mutane wanda za su fito sai da musulunci cin kashi kai tsaye a fito a ce gemu ka bar shi sai ya auna gemu ba a kasashen larabawa wanda gemu zai ka ka sai da zafi ne wani za a auna a sai a auna ce to ya kai kilo kaza da digo kaza za ka rinka biyan kaza duk shekara a libya ma haka ne ba ku sani ba lokacin da gaddafi ke raye da gaddafi ke raye gabar gemu dokar kudin kari yana ƙara tsawon kana ƙara biyar kilo inda inda ake auna kuwa haka ake auna auna gemu hukuma samu kawai don ƙin musulunci da musulmi amma a amurka yanzu soja za ka ci da gemu ya ɗage wando soja ba sojojin amurka suka ce su a gaya mun su musulmi ne an ce demokradiyya ake a amurka ya za a yi me dalilin ya haɗa gemu da yaƙi suka kai kotu masu ke a yana a gagara ga musulmi da biyan soja kuma kanan shi ya ɗage wando abin shi gashi soja ne kuma shi na yana da aƙidan shi a cikin soja ne har sallaci a gina za su rika sallaci a can azoro a can waya white house e. Eh. Kuma gano wannan to ka duba kasar inda kafircin ma yake na asali kuna da yanci fiye da wai kasar ku na musulunci to a irin wani akwai zindiƙai sosai wannan su yaƙi lokacin a turkiya ga ataturk cewa ya kana kuskura da samun wani yaro duk yaron da ya taso kara a yi mai maganar makarar karatun addini ko sallah sai yaron ya kai shekara sha takwas ya ce za ka yi sallah in har ku baya zo ya ce ma yaro ka yi sallah to za ku kunta uba za ka yi sallah ɗaya ya ce to shi zai inda zai mutu ka asirin samai yana da yanci karatun addini sai a gaya mai in ya kai wannan shekarun wannan garin musulmi turkiya a taturk shi ne wanda ya zama sababin lalata turkiya har zuwa yau daga turkiya ya kuma da suna dan kwali sai zanga-zanga ta sa hijabi za ta kawo musulunci a garin wani ingila ingila akwai hijabi akwai niqabi abubuwan da ake a ingila na addini ba a yi a turkiya an gari turkiya kuma shi ne asalin daula na musulunci na da da ake ake ta labarin daula ta usmaniya misali to da yadda yahudawa suka yi mata jiran mikiya haka za ka kai zaka ta gani irin wannan akwai shugabannin larabawa wanda kai ne yahudawa ne sun fi ma asalin kafiran kafirci wasu amma sun ɓoye a zuciyarsu saboda suna son mulkin kuma sun san za a iya musu wani irin tawaye da sauran ko dai wanda dalili na'am wa illa wa illa da tsaro fara tuna shakkin walarai to in ba haka ba kuwa da za su fito filin ce ainihin tsarin demokaradiyya ko ya fi musulunci ko daidai da sun zama kafirai ba tare da shakka ba babu wani kokonto ehm, idan muka sauka zuwa ga su talakawan da ake wa mulki a cikin wanda ake wa mulki akwai malamai a cikin akwai salihai ila zuwa dai ƙarshe ko yaya ku ɗan jama'atu takfir ya za ku musu hukunci da kafirci kawai wai don kun ga suna rayuwa ƙarƙashin hukunci wanda ya shafe su kamar yadda ya shafe ku kuma gaba da ku da su gaba da kuna zaune a ina ne da su nan da kuke kafirtawa da ku da kuma kuna zaune a ƙasar a shi haka ne hukuncin ya shafe ku ya shafe su in kafirci da duka kun kafirce da kenan su lakin nan tu'linuna anna ha'ula'i kuffarun biman amur sai ku kuna bayyana cewa lalle wayannan kafirai ne ma'anar sun yi ridda wal hukm bima anzalallahu huwa al-wajib cewa hukunci bima anzalallahu shine wajibi wa anna mukhalafatan lil hukm ash-shar'i bi mujarrad al-amal cewa saba hukuncin shari'a da gundarin aiki la yastalzim al-hukm ala hada al-'ayn bi annahu murtad baya lizumta da hukunci ga wannan mai aiki cewa ya ridda ta ɓangaren hukumar amali don mutum ya aikata ba wai ya kudurce ba kudurcewa shi ne ke da muhimmanci a wajen ahlus suna salafiyun wajen hukum bi gairi ma Allah babban abin da ke fitar da mutum musulunci itiqadul qalb idan mutum ya yi hukunci da shi amma bai yarda da shi ba bai kafirta ba an gane wannan da ba na haka ba da kasashen musulmi kakaf da sun yi rinda sai kaɗan kawai za su za su kai labari wannan shi ya bambanta mu da kawai mun gaji mutum ya ce ma kawai ya dungula kawai yace hukunci bigayar ma za a kufurin bai tafsiri ba to ba ahlus sunna bane shi ya dauki manhaji ne na khawarij an gani mu tsaya nan ku Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حالات اسم التفضيل wato hali na ismu tafdil al'amtila misalai al'ilmu an min al-mal ilimi ya fi dukiya amfani ilimi ya fi dukiya amfani ya ga amfani kaga ilimi da yake muzakkar ne nan shi ma sai ya zama muzakkar a nan wajen A shamsu akbar min al rana ya fi girma fiye da ƙasa al-jibalu a'la min al-talaj wato dutse wato dutse ya fi tudu daukaka a ganin wajen idan ya zama to mujarrada min alwal Izafa, in babu al da idafa da ismu tabdil din ismu tabdil in ba shi da al da idafa A gane wannan kotu shi zai zo amfa'u asal? A gane aga ashamsu akbar shi ma akbar din babu al babu idafa gare shi zai zo asal kawai aljibalu a'ala min al duka shi a'ala din shi wa ismu tabdil ba a mai idafa ba ba a sa mai al ba an gane waladul asbar kama idan an sa mai alif da lamu fa shi ismu tabdil ne kamar nan wajen alwalad mubtada wa huwa man'ut al-akbar nahar zaki kamar mubtada kamar nan wajen alwalad al-akbar an samu alif da lamun to shi zai yi mudabaka kenan ko zai yi mudabaka da shi wancan din mubtada din addar kubra jamila wato gidan mafi girma gidan mafi girma mai kyau ne al-kubra din nan yayi mudabaka da dar dar mace ce dar mace ce to sai a ce ba ce a darul akbar ba to akbar namiji ne in ya mai alif da lamar sun tafi dole ya kuɗa baka da shi wancan alfafazzar abin nan alai ba mai ma haka albakaratul kubariyat azilat shanu manya wato ramamu ne yi mace ya biya sunan su shanu su da yawa mata shanu yi ba zama <laughs> ne shana yi ka ne Bala da zai jami'in shanu mata. Ko da wani cewa. Albakarat alkubrayat shanu manya shanu manya kaga bakara da yake mata ne to zai ce to ismu tabdil din kuma yana da alif da lamu to zai mudabaka da shi wancan eh alkubrayat Shima ma jam'i ne ba za a ce kubura ba kanuwa guda ɗaya ke nugu to maza ba maza shanu to sa sa namiji mata shi ma shanu maza kuma shanu duka ko ya ce da abin ma na fila ya faɗa kenan alkitabu afdalu samiri eh ka san kaduna na girma musa sai ga je wai karama ne <laughs> kaduna da daru da gina kira ne za a kira kiro hausa da shi <laughs> to ga wannan bambanci kenan yanzu wannan na'am alkitab abdullu samirin na'am to wannan kuma in an yi idafa shi an gane wannan ku? to shi ina yi idafa wato zai zama muzakkar shi ma kamar na wannan kamar na farko kuma zai zama zai zama mufrad mufrad muzakkar kawai aka yi idafan shi littafin fiye fiyayyen aboki kaga kitab mufrad ne abdal shi ma ya zan mufrad amma ba dan kitab ya zan mufrad ba ya zan mufrad saboda abdal saboda an yi zama zuwa ga mai samirin alqahira sa'u madina kaga madina din zaka yi zama zuwa ga ausau shi ya mai da ausau ya zama to mufrad rijalul ilmi anfa'u rijali mazajen ilimi kaga nan anfa'u aka ce duk daga rijal jam'i ne to ba ruwan da rijal za mu duba idafar da aka yi na rijal din anfa'u rijalin a gani aisha Abdullahi nisa au fudlahunna aisha to wannan ko ba an yi idafa zuwa ga ma'arifa ya za a yi wancan idafa ne zuwa ga nakira to idafa zuwa ga ma'arifa ba Abdullahi nisa an baka zabi kenan aisha Abdullahi nisa ko aisha Fudulan nisa aisha fudla fudlan nisa makka wal madina ko ashrafa mu mudabaka ko ko ashraf ko ashrafa ashrafal mudun al'ulama abdalun nas ko afadilun nas afadilun nas alisin لكم التفضيل أربع حالات أن يكون مجردا من أل والإضافة يزن باب أل بالإضافة وفي هذه الحال يجب إفراده وتذكيره يزن واجب يا إفراد أي تذكيري والإتيان بعده بالمفضل عليه مجرورا وما أزو باين ساعة مفضل عليه مجرورا بمين نعم ay yakuna muhalla bi anfa'u min al-mal ko akbaru min sai an zo da majruna bi min ay yakuna muhalla al ya zama an siffanta shi da al an da al وفي هذه الحال تجب مطابقته لموصوفه a cikin wannan hali yana wajaba mutabaka shi ga mawsuf wala yuta ba'dahu bil mufaddal ba ba cewa al walad ba an yakuna mudafan ila nakirati ya zama an yi idafa zuwa ga nakira hadi hali yajibu ifradu wa tazkiru anan za a yi ifrad kuma a yi tazkirin shi an ila ma'rifa ya zama an yi idafa zuwa ga ma'rifa huna tajuzu fihi al-mutabaqatu wa adam anan yana halatta yin mudabaqa da kuma rashin mudabaqa a A ashaddu farhan shi ba za shi afrahu afrahu kaga ai shi shi ka sa akwai ka'ida guda takwas ai akwai ka'idoji guda takwas da kace sai suna ya tsaya shi sannan ayi da shi da zama sulasi kamun مبني للكذا ليس ليس الوصف به على القابل للتفاوت والناس يبدا ولا تمت in bai cika ba ba bane ne kaza kaza kaza to duk in bai cika ba to afra Afra. Afra. afra afra afra larabci afra yanzu larabci yanzu ba ba larabci afra da afra afra afra afra afra A afra su ai larabci da ba don afra ba da afra afra afra larabci ya canza. ɗaya da laraba ba ta son magana da wannan wanda muke yi da ba ta son yi da shi kusa in ka je sai kuma malami ne ya so ya lalata ma larabci in zai lakta sai ya dauko wancan gargari ne zai ko a jami'a kasashen waje su fasa da wariya suna yi akwai sunaye za ka sunayen da suke sawa ka duba sau biya da sunayen da kana ji a cikin mutum sahaman su haiman waye duk sunayen ba sunaye bane wanda ka sani farhan waye to ya har da larabcin ya dan yi abin nan da ba dan wannan karatun addini ba gaskiya da addini da yaran su ya bace tintini yanda yahuda suka sifa ko yaran ana so a kace kace da shi na biyu kuma su kansu su larabawa sun taimaka suna so su abin nan su kwaikwayi wannan su biya wa turawan na'am bismillah babu mujibatul fusul na'am بسم الله الرحمن bismillahir rahmanir rahim babu mujibatil ghusli babu abubuwan da ke wajabta wanka wa amma mujibatul ghusl fa arba'un amma abubuwan da ke wajabta wanka guda hudu ne khurujul mani bi lazzatin mu'tadati fitan mani da jin daɗi na al'ada jin daɗin da aka saba yawmin fi nawmin aw yaqawati a cikin bacci ko a farce aw maghibu hashfati hashfati balidin fi farji ko koyan hashafa kan zakari na balagaggi a cikin farji wanzina wajen da haifi da yankewan jinin haila a wani za wajen yin nifa ko yankewan jinin biki wa islamu da kariya da musulunta kafiri in ta haɗi mojibatu da wasu abubuwan da ke wajabta wanka sun ƙare wallahu a ko da yake allah shi kowa sani na'am ahalari bismillahir rahmanir rahim in saha an sujudi aina huwa au sujudi وإن سها بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء في ظلمة الكلمة wala shi a fi galabatul kai wala shi a wala shi a kai falas babu komai a garin shi garin jayan amai da kuma magwas a cikin sallah dan yarin jaye mutum yana sallah na nan ba matsala wa ya ma'mumi yahmiluhu al-imam rafkanuwan mamu liman ya dauke masa la ay yakuna min naqs al-fariida sai dai in ya kasance daga tauye farilla in farilla aka tauye liman bai dauke farilla dole ne shi wannan mamun ya shafe shi kamar me mamu ya bar ruku ko ya bar sujada to liman bai dauke mishi ba a gani wannan ruku da sujada ya wurgar da raka'a shi guda daya a raka'a farko ya bar ruku ko ya bar sujada a irin abin liman nan wannan raka'an ta fadi in yi ya sallama zai miƙe ya kawo wannan raka'an guda ɗaya an gani liman bai dauke ba amma in ya bar wani abu wanda ba shi ba kamar eh, wato bacci ya dauke shi bai samu ya yi sai ta jiya a tsaye yana sallah ana ta jiya kawai a shi ya dauka ya zo na sai ta jiya a tsaye har liman ya abin nan an liman ya shi wata rasa sai ya farka liman ya dauke mai wannan zaman ta jiya ba matsala ba ne kuma jona so ne suna ya yi ta tahiya ma zaman ne kuma ya ya kawai bi liman ya dauke wannan da suna ne Ba ta ta tahiya dole ce suna a da ya fi tahiya mai tahiyar ma an bai bayaya da ta hiyar da zama domin tahiyar duk suna ne ga eh, inda na ɗana shi in ji mai mai tafiya ya ɗauke mishi bacci ya ɗauke shi zamu yayi ba har aka miƙe eh, misali da ya ga an miƙe ji ya ci gaba da wata raka'a. kawai ya mishi ya da wannan tafiyar an ɗauke mishi bai da ba za ka magana kuma kenan wani tambaya eh, an gama wancan magana wani magana kuma yake so ya ɗauko wanda bai wancan ba ba ba ba ba ba wa idza sahal ma'mum idan mamu ya rabkan nuwa auna al ko mamu ya gyangyadi au wasi ma'anin ruku'i ko aka matsa shi daga ruku wato wato liman na a ana sallah a tsaye an farko an gani sai aka yi matsatsi sosai irin yan caji na wanda sai ya shiga sauku ko da bala'i Dole shi shiga aka matsi shi aka matsi shi aka yi ruku ya kasa ruku wa huwa fi ghairi al ko ba raka'an farko bane a gani raka'an farko ne wannan raka'an ya fadi kenan sai raka'an farko ya samu yayi ruku ko dama fa a magana raka a cikin raka'an da biyu aka matsi shi aka yi ruku aka dago shi bai samu yayi ba ya za a yi yanzu نعم فإن in في إدراك الإيمان قبل iman من السجد الثاني إذا جينا al idan yana kwadayi a wajen riskan liman kafin ya dago wato kafin daga ta biyu sai ka cewa zai iya kamo liman ka kuma ta baraka farko ya samu kan farko annabi aka matse shi da aka matse shi sai ga liman ya dumfari to sai yana ganin sai sauri sai ya ga cewa to tunda ya samu dama bari yanzu zai iya ruku'u ya dago daga ruku'u ya kamo liman kafin ya yi sujada ta biyu wanda yin sujada ta biyu ga ta kubuce mai kenan kafin ya yi sujada ya dago ya tsara yin wata zai kamo sai ya sauri ya yi ruku ya dago ya kamo liman to in zai iya haka raka'a wala hikam sai ya yi ruku ya riske liman wai lam ya sama taraka ruku'a idan ya bai kwadayin haka yana ganin ba zai yiwu ba sai ya bar ruku'u Wa watabiya imama sai ya bi limamin sa wa qada raka'atin fi mawdi'iha sai ya biya raka'a ɗaya a matsayin wancan raka'an da ya bar ruku'u din nan ba da salami imami bayan liman yayi sallama an yi karatu yawa an yi sujjada wani bakin da ya saboda mutum ya cika yawa wanda zuwa wani amma ya wata magana kan bala sai mu gaba zai yi ba sai ya in ya gamu da abin? wani malami ne waye da karatun irin zauren nan to sai ya ka fassara mai wani waje a mutasar irin ka kafin biman kibin cewa wai kamar in mutum zai alwala to ba zai da hannu hannun shi na nan ne to ya zai suna cire wa aidiyakum wa aidiyakum yanzu kafin bi mankirin ba wanda shi kuma nan ba ce ka wanke manki ba to hannun can nan tafi yana nan ka faɗa ne yanzu ya zaya alwalan shi da ke cewa wani ya zaya kawo mutum a ce kafin din yana mankirin kake da abin da malaman fiye suka faɗa wacce nan sai ka gaba da shi wallahi wata sai gashi ya ga wani mutum san gashi nan daidai ɗaya hannun na nan <laughs> sai suna da kafin bi makirin eh, ya tamam ya dawo nan to zai ya zai alwala da ya zai inda ko shafawa ne ko mai an cewa aiki ya kudin almarafi ba marafi ya dauka nan ya dauka nan ne marafi ne zai shafa to ya ga fikiyu kenan ko ka karshe hadisi to zai ka karshe ko fikiyu ya zo akwai matsalar da dole kayan ishi ya ya kai shi ba zai yi a raba hadisi da fiƙiyo ba ce ne yi hadisi ba da fiƙiyo ba zai yi ba dole ne sai ka zama fi haka bai ci addini eh kowa fi gairu rula ana haifar da shi wani bayan da ne ba zai da bayan da ya ne lokacin gara bacci da na ce a na farko

shi mai magarba ba? sai magarba shi da ya yi sallar lafiya ne da ya rama wasu sallah sai ya gefe ba gefe yake shi ya koma can gefe wancan wajen su can abin ya samu wajen gefe ya rama sallar shi

sun sun hada ba da abin da aka ji za ka yi inda ma jini da limamu ne kan wani jini liman ya hada, hana ba sai ka hana ba an zanga liman da ya koyi da shi hmm? amma shi ne mamariya suna liman eh, me za ka kama liman sunan liman ba shugaban ka ne? ba abin koyi ka ne? ba su ta abin da ya yi da cikin sallah kai za ka yi za ka yi daban da na shi kenan amma yanzu za ka zo ka yi sallah gaba in yi raka da kai kai hudu sai da shi a cikin sallah kake da koyi da liman shi sunan liman ka kalle shi kai koyi da rayuwar shi tun da ya haɗa sallah shi ma abin da ya yi sallar solarin da ya yi abin da ya yi daidai da hukutu ne ba zai kai koyi da shi ba ya haɗa sallah kai ba ka haɗa sallah

wannan shi wannan shine kaida raka'an farko mutum yanzu ka zo ka zo raka'an farko ka zo alima ya dago daga ruku ya kake yi ka zo sallah ka zo ka tarar ya dago daga ruku aha to ai wancan kuma an riga an fara da kai kana cikin sallar da ka samu wani matsalar yau ka samu sallar da mijin eh hmm. ya yi daidai mana a wannan shi ne uba sosai ah, wannan ya bata dukan tsiya ya zane ta A ga nan gaban sha Allah za a sa na babanta ko wanta ko yayanta ma ya zo ya mata tatas ai wannan shi ne gida gidan aure a ga nan gaba ta san ta ƙara yi za ta ƙara kuranta an gaya tana gidan mutum ya ake yi wa hannu ya wanda wanda wani da ya kuma da ya faɗa ya danganta misali ya da marasa a yi gina shi yana ta magana ba da ya gaya ma da akwai su, amma an san fata su suna kira ma shi zuwa nan ne da ke da fasuwar da ko yana zuwa sai ta da za su yi biyar biyu ya ta da wurin eh, eh, ya yi aikin da ya fi naka a lokacin da shi dabarin shi da ba ta da wurin ba a nan ya fi ka samu ladayi eh da magana naka yi zaka da